barkamu da sake saduwa a wannan rana mai albarka ranar lahadi 25 ga watan muharram ta shekara 1434 bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina ne daidai da tara ga watan sha biyu ta shekara 2012 miladiya a muna cikin littafin muna da ahkam muna bayani akan babi da yake bayani za mu shiga akan wasaya wato littafin ciniki man babin da yake magana akan wasiya alwasaya jam'i ne na wasiya <clears throat> Allah ya yi magana akan wasiya Alkur'ani da yawa shi wasiya ma'anansa kaman wasaya jam'i ne na wasiya kaman hadaya jam'i ne na hadiya kyauta ko hadaya kyaututtuka wasiya guda ɗaya wasaya jam'insa kenan Allah ya fada cikin alkur'ani wa sabiha ibrahimu banihi wa yaqub annabi ibrahim ya yi wasiya ga yayansa da shi kuma yaqub Allah ya sake magana akan wasiya cikin alkur'ani da yi magana akan gado min ba'di wasiyatin yusina biha audaini من بعد وصية يوسى بها أو دين من بعد وصية توسون بها أو دين duka inda Allah ya magana a kan gado ya faɗi ribon masu ribo su ce amma bayan an fidda wasiyan da mamacin ya yi ko kuma bacin da ya bari wannan yana nuna mana matsayin ita wasiya kenan a wasiya takan zama wajibi takan zama sunna takan zama haramun takan zama makaruhi takan iya zama halal wato ta da kulu alaiha a samun hamsa hukunce-hukunce guda biyar suna iya shiga wasiya kai lokacin da wasiya yake zama wajibi mutum ya yi wasiya a lokacin da yake zama wajibi mutumin da yake akwai haƙƙi a kansa na wani kuma babu shaidu sonan lokacin da ya ga yana akwai alama zai iya mutuwa ko kuma ya rashin lafiya to wajibi ne a nan ya yi wasiya akwai haƙƙi wani a kaina in na mutu kaza ya rubuta wannan yakan zama wajibi ya yi wannan wasiya ne wanda ake bayani a ta mafi yawa sannan yakan iya zama sunna ga mutumin da yake da dukiya mai yawa sosai ya zama sunna a gare shi yana kuma da magada wanda suke ba tare da koda bai masu ba abin nan ba to ya yi wasiya daga sulusi ko ƙasa da sulusi wannan sunna ne ya yi wannan yakan iya zama haramun mutumin da yake da bai da dukiya fakiri kuma yana da magada magadan kuma mabukata ne ya yi wasiya abin ba zai iya bar musu komai ba wannan yakan zama haramu ya yi wasiya yakan iya zama makaruhi ga mutumin da yake da aha yakan zama haramu mutumin da yake da zai yi wasiya bai bar ma magadansa komai ba kuma shi fakiri ne bai da dukiya da ya ko kuma yayi wasiya da wanda yake zai gaje shi a cikin abin nan kaga ba a wasiya ga magadi kuma yayi wasiya sama da abin da yafi sulusi yakan iya zama makaruhi mutumin da yake da magada suna da bukata amma kuma yayi wasiya kasa da sulusi ba wani abu yakan iya zama halal idan mutumin da zai yi wasiya faƙiri ne amma kuma magadansa mawadata ne an gane bai da dukiya sosai amma kuma magadansa mawadata ne halal ne zai iya yi kawai bari da yi da bari ɗaya a wurinsa makaruni idan faƙiri ne kuma magadansa mabugata sunna ne idan akwai alhairi mai yawa tare da shi kuma yana da dukiya mai yawa tare da shi kuma zai yi sulusi ko kuma ƙasa da sulusi haramun idan ya yi wasiya abinda ya fi sulusi ko kuma ya yi wasiya ga magaji wanda zai gaji shi ba tare da sauran magada su yadda ba takan zama wajibi idan akwai haƙƙi a kan mutum ya yi sa'annan kuma mutum zai iya dawowa daga wasiya takan iya baci ko kuma takan iya zama babu ita din bayan ayyita da abubuwa guda biyar ko ci wanda ya yi wasiya ce na fasa shi kenan dama shi ne ya yi abin nan ta tsawuyi ce ya ba wa ne kaza bayansa a bashi ta zai iya cewa na fasa shi kenan babu wasiyan kuma ko kuma shi wanda aka ma wasiyan din sai ya mutu kafin wanda ya yi wasiyan in na mutu a ba wa ne kaza wa ne din sai riga mutuwa shi kenan dukiya ta dawo ga wanda ya yi da kenan ko kuma shi wanda aka yi ma wasiyan sai kashe wanda ya masa wasiyan in na mutu a bawa ne kaza wani din sai zagaya gaji jiki ya kosa ya samu wannan abin da aka masa wasiya so sai a hana shi wannan wasiyan babu ita kenan ko kuma shi wanda aka ma wasiyan bayan shi wanda ya wasiya ya mutu ce ba na so shikenan magana ya kare shi kuma ba maganan wasiya a nan ko kuma ya yi wasiya a bawa ne mota iri kaza mota na kaza sandi. shikenan sai aka sace motar ka gaba maganin wasiya ba za ce kuma a bashi wata mota daban ba wayannan abubuwa guda biyar duka in suka faru da wasiya shikenan babu maganan wasiya a kansa a rukunan wasiya a samu shi wanda yi wasiya uku kenan su uku ne a samu wanda yi wasiya da wanda aka wasiyan da dukiyar da aka yi wasiya wannan almusi shine wanda yi wasiya almusa lahu wanda aka wasiya almusi bihi abinda aka yi wasiyyar da shi a samu na mutu bawa ne littafi na wannan shi kenan kaga littafi aka yi wasiyyar shi ne wani ya yi wasiyyar an yi ma wani wasiyyar wannan su ne rukunai guda da in babu kamar mutum in babu ɗaya daga cikinsu ba maganan wasiyya in ba wanda zai yi wasiyya babu in ba wanda za a wasiyya babu in akwai mai wasiyya ga wanda za a wasiyya ba abu wasiyya haka rukuni shine in babu shi babu wannan wannan kuma maganan wasiya yana daga cikin wato alama na falalan Allah ga bayinsa madaukakin sarki saboda ka ga mutum ya ga kamar yana gargara ya kusa mutuwa sai ce amma ya yi mawani kaza bayan ya mutu an ba wannan wani kuma ya dinga samun ladan wannan aikin ɗin da aka ba wani bayan mu ya mutu falala ne irin ta Allah madaukakin sarki ko ba ka ba kaga yana nuna mana Allah yana son bayan in ba haka ba sai Allah ce ba na so bayan kaga zaka mutu kuma ai ko da baka ba ma zai zama nawa ne sun da zai zama man kuma sai mutum ya samu wannan ladan aka kudaitar ma akan ladan wannan Allah ya magana a kansa wannan yana nuna mana falala na Allah madaukin sarki ga bayinsa kenan shi yasa aka sa mutum daga cikin sa ya samu wani yanki wanda zai yi wasiya da shi saboda ya dinga samun lada bayan babu shi ya mafi yawa akan abinda mutum zai yi wa ƴaƴansa, kyautan da zai musu shine ba su yi. ka ilmantar da su ka gama da su ba wai mutum kawai ce zai tara musu dukiya tara musu dukiya ba shi ba ne son yaya kana iya tara musu yau ka tafi kawai shi kenan su yi ta a da dukiya ba za su yi ko abu ɗaya wanda zai sa ka samu lada ba su kawai su su hore a duniya kawai su ta yawa wasu ko da wakafi baban su yi inda suka san da wannan za su yi kokari masu su karɓo wannan wakafin su yi amfani da saboda ka yasa aka shar'anta yi wasiya ne saboda mutum ya bar ma kansa wani abu wanda ko da baya nan zai dinga samun wannan ladan wannan abu shine ma'anan wasiya kenan abinda mafi yawa ba a yi kenan kuma wasiya kamar yadda na faɗa ana ba wanda ba magaji ba mafi yawa a mutane da yawa kamar ku a bayan da na yi kwanaki za ga akwai wasu mutane da suke tare da su su suna da dukiya ko wani kila kawunsa ne zai zo ta masa hidima ko ƙaninsa ko wani abu nashi wanda yake daga cikin mutanen da suke tare da shi za su zo su yi tama mutum hidima amma kuma shi mutum yana da yaya wanda iya mutu wannan mutum ba zai wannan mutum ba zai gaje shi ba to sai ce in na mutu a ba wa ne kaza saboda kyautatawa irin na mutum kada mutum ya gama maka hidima gaba daya kuma akwai dukiya mai yawa mutum ya tafi shi kenan ƴaƴan su kori wannan mutum shi kenan bai da komai kaga ba mata azizi ya Allah shar'anta irin wannan mutumin duk da kake tare da shi kuma yana gani akwai dukiya yana kyautatawa kaga shi kenan kaga mutumin ya mutu akwai ƴaƴa tare da shi yana da iyaye guda biyu da matan aure ko kuma miji in matan ta rasu wa'annan su ne duk in suka dole sai sun samu gado iyaye guda biyu ƴaƴa maza ko mata mata in ita aka bari ko miji in ci aka bari su wa'annan ba yadda za a ce ba su da gado amma duk wanda ba wa'annan ba aka samu wa'annan su ba za su matsa wajen gado ba kannin mutum Ka abin nan sa da sauran duk wani na gefe in ba waɗannan mutum biyar ba ba a mai samun gado to irin su su ake ma waɗannan wasiya ɗin ko kuma wani mutum kila ba ma alaƙa tare da kai na jini kawai zamantakewa na yau da kullum ya haɗa ku ko aiki sai zama yana maka hidima komi da komi in kuɗi za ka ɗauko banki shi za ka aika in wani abu za ka saya shi za ka aika yayanka suna makaranta kaga wannan waɗanda ya kamata a yi musu wasiya kenan sai a yi musu wannan wasiya din da ake magana sannan ita wasiyan kala kala ne akwai wasiya da a tabarru a bawa ne kaza wannan ana kiran shi wasiyatu tabarru akwai kuma wasiya da in mutum yana da ya'ya ƙanana ko wani abu ya yi wasiya ga wani mutum da ya aminta da ya kula masa da wannan yaya ana kiran shi almusi wanda zai zauna a matsayin uba ga wannan ya'yan ce don Allah ga yaya na ba na nan ka kula mun da su mata in sun isa aure ka aurar da su maza kuma ga su nan ga dukiyarsu nan shi ma wasiya ne so ana ɗaukansa a matsayin uba shi wanda aka yi ma wannan wasiya duk tasarrufin da uban zai yi uba zai yi a ƴaƴansa shi ma zai iya yi zai iya aurar da su ko da ba tare da suna so bai su yi aure ko kuma yanzu za su nemo miji ba su shawara su yi aure waɗannan su ne a nau'i na wasiya guda biyu آه، حديث منفرق وانا بابي الحديث التسعون بعد المئتين حديث ندري بيودة التسعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي وانا حديثي لك عبد الله بن عمر الله يرضي عبد الله بن عمر مرغا من سنجي سيني بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا كريش إمام الناس جنا متقن بن سنة النبي صلى الله عليه وسلم matukan kiyaye maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya faɗa cewa baya kasancewa ga mutum musulmi wanda yake yana da wani abu da yake so ya yi wasiya da shi ya kwana dare ya ko dirare guda biyu ba ce ya rubuta wasiyarsa ya aje ma'ana haƙƙi ne na musulmi wanda yake da akwai abin da yake so ya yi wasiya akwai haƙƙi wani a kansa babu shaidu to haƙƙi da ke kansa shine duk kwana biyu ya rubuta wasiya ya aje idan har ya samu abin da zai rubuta ne ne abdullahi bin umar yake faɗi fa wallahi na rantsin da Allah ma marrat alayya laylatun babu wani dare da shuɗe da gare ni منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه ya يقول ذلك tun lokacin da naji annabi ya faɗi wannan illa wa in bi wasiyati wa na rubuta wasiya na aje bi ma'ana bai yi kwana ɗaya ba ko biyu ba ce ya rubuta wasiyarsa ya aje duk abin da ya san abun nashi ne ai wani ne a hannunsa sai ya rubuta abinda yake so a yi ma wani yana tunawa sai ya rubuta kaga hadisi yana nuna mana kenan shine abin da muka faɗa na farko a siya ta kan zama wajibi ta wannan hadisin kenan don bayi kasance ga musulmi wanda akwai yaƙi wani a kansa kuma babu shaidu ya kwana kwana biyu face ya rubuta ya aje saboda in aka zo kada ta kama shi da saboda haƙi wani wahala ne akan mutum musamman wanda ya riga ya mutu yana daga cikin abin da Allah bai yafewa da shi abin da ake azabtar da mutum a gabarinsa musamman in bashi ne ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ko sallah bai mu mutum in ana bin sa bashi yakan tambaya ana bin sa bashi aka ce eh sai je ku masa sallah ba zai yi masa sallah ba a lokacin da Allah ya yalwata ma annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya mutu ana bin sa bashi bai da abun biya sai dauko daga baitul mali sai ya biya masa cewa man mata wa alaihi daynun fa alayya kuma mata fa alaihi malu fa liwarasati duk wanda ya mutu akwai bashi a kansa to bashin ya dawo kaina ne zan biya masa daga baitul mal iya mutu kuma ya bar dukiya ta zama ta magadansa kenan to annabi haka yake har wani sahabi da ya mutu aka kawo shi za a masa sallah kamar yadda albani ya kawo a cikin hakamun jina'i ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai bashi ta ce eh akwai dinari biyu ana bin sa sai ne je ku masa sallah ba zan masa sallah ba sai wani sahabi abu darda su ce alayya ni zan biya wannan bashi ya rasulallah na ɗauka a kanka annabi sai na nanatawa alaika ka ɗauka ce eh na ɗauka ka ɗauka na ɗauka shikenan aka je aka yi masa sallah aka binne shi gobe suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke tambayan abu darda me ka aikata game da wayannan dinari biyu da ake bin mamacin jiya sai abu darda shi jiya ne ya mutu fa ya rasulallah ai kaman jiya abun bai daɗe ba ne ai ban gama shiri wa wallata na biya ce muka sake haɗuwa shi gari ya sake tambaya na su ce ai na biya sai na bishe al'ana bara da jildu yanzu ne fatansa ta yi sanyi bi mana ana azabtar da shi a kabari kenan ke ta ake so mutum yake da wasiya akan haƙƙi wani a kansa ya rubuta don a yi gaggawa a biya cewa ina bin wani bashi bayan ya mutu ba tozartawa ba ne ba kuma rashin wato girma ba ne kubutar da shi wanda aka faɗa ɗin ne cewa ana bin sa bashi ya kamata kafin a din ko kafin a masa sallah a tambaya duk masu bin sa bashi in ya yafe ne ce na yafe in bai yafe ba akwai wanda zai biya sake a biya in yana da dukiya a cire a biya da shi ake farawa farko yasa da an maganan gado sai ke min baji wasiyatin yusuna biha aw daini bayan wasiyan da yayi ko kuma bashi in akwai in bashin zai iya gama da dukiyar da ya bari gaba ɗaya ba za a bar magada ba za a biya bashi din magada su je su nema kamar yadda ba ya nema aiki ba gada ya yi ba ko to ba dole ba ne sai an ba magadin ana bin ba ba bashi to a biya wannan bashi shi ne fi masa sauri ko kuma wanda za su gada din to wannan hadisi yana nuna mana matsayin kenan rubuta wasiya ga wanda yake da abin rubutawa ɗin shine an hadisi ke fadi sa'annan yana nuna mana kenan sahabbai kamar musamman Abdullahi bin Umar in suka ji hadisi suna kokari su yi riko ga wannan hadisi su yi aiki da shi don shi tun ranar da ya wannan hadisi bai taba kwana da kwana ɗaya ko biyu ba ba ya rubuta abin da ya san ana bin sa shi ya sa malamai suke faɗi ko da hajji mutum zai tafi ya yi ƙoƙari ya rubuta wasiyansa abin da yake bi da abin da ake binsa ya aji don bai san ajali inda take samun sa ba zai iya karban bashi ko wani abu ya tafi ciki ne zama matsala a kansa wannan kenan a hadisin mu na gaba an sa'adu bin abi waqqas radiyallahu anhu qala ja'ani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya'uduni ama hajjatul wada min waja'in ishtadda bi fa qultu ya rasulullah qad balagha bi min al-waja'i ma tara وعن ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل أملا تبتغي به وجه الله إلا, إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفئ بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة وانا حديثي دقا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سننسى مالك بن وهيب بن عبد مناف بن كلاب بن الزهرة يا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أو النكا كان تاشي دك ما هنا سكين أشرف المبشرين بالجنة shi sa'ad bin abi waqas dukkan guda goma da aka musu bishara da aljanna suna da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallama ko aka kan su na biyar ko na hudu ko na shida dukkan su tun daga abubakar har zuwa guda goma gaba ɗayan su to shi ma sa'ad bin abi waqas yana daga cikin sahabbai da aka musu bishara a rana guda Ab'iru arisa wanda yake masjid quba a yanzu a rana ɗaya wanda abu musa al-ashari ya rawaito hadisi to yana cikin su sa'annan yana daga cikin falaloli ci sa'ad bin abi waqqas shine farko wanda ya fara jefa kibiya don ɗaukaka karman Allah wanda ya fara harbi fi sabilillah shine kuma wanda farkon da annabi ya hada masa iyayensa guda biyu ce irmi fidaka abi wa ummi ya rasulullah aya sa'ad kai harbi fansan ka iyayena guda biyu sannan annabi ya yi masa addu'a daga cikin falalolinsa kuma iya jefa kibiya ba ta fadawa ƙasa sai a kan arni sannan kuma addu'ansa ya ce daga cikin addu'an da annabi ya masa Allahumma saddidi ramyatahu wa ajib da'awatahu ya Allah ka daidaita harbinsa kuma ka karɓi addu'ansa yana daga cikin falalolin sa'ad bin abi wa qasir radiyallahu anhu sannan kuma shine karshe wanda ya mutu daga cikin asharatul mubashirin bil jannati shi sa'ad bin abi waqqas ya mutu a wurin da ake kira wadul aqiq al aqiq yanzu daga masallacin qiblataini akwai wani kuri wanda ne ya tafi ya kai masallacin zulhulaifa ana kiran al aqiq daga tsallake wannan aqiq sai jami'a islamiyya to anan inda yake karantar da mutane ana aka kafa jami'a islamiyya ne gidan sa'ad bin abi waqqas anan ya musu shekara ta 55 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma karshe wanda ya mutu kamar yadda na fara daga ciki asharatul mubashirina bil janna shine sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala ike fadi ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatil wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gaidani a lokacin da aka yi hajjin bankwana bai da lafiya ne min waja'in ishtadda bi saboda rashin lafiya da ya tsananta a gare ni sai annabi ya zo gaidani wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana binciken sahabbansa in bai ga wani ba zai tambaya ina wani kace ga abin da yake damuwa damun sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin sa sai je gaida shi fa qultu sai shi sa'ad bin a wannan rashin lafiya yake fadi ya rasulullah ya manzon Allah kad balaga bi min alwaja'i ma tara kaga yadda halin da nake ciki shine ma'anan abin kenan yana tunani ba zai tashi a wannan rashin lafiyan ba shi sa'ad bin amma kuma Allah ya warkar da shi ya tashi har ya yi rayu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shekara kusan biyar ko annabi ya rasu shekara ta goma bayan hijira ko shi kuma ya rasu 55 bayan hijira shekara nawa yayi kenan bayan annabi 45 kenan kaga ya ya rayu da yawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya tunani da yake yadda ji sai dauka ba zai tashi a wannan rashin lafiyan ba sai ke gaya ma annabi wa ana dumalin kuma gani ina da dukiya sosai in ji shi kenan wala irithuni illa ibnatun bani kuma da wani magaji sai iya guda daya afa tasaddaqu bi thuluthai mali shin zan raba dukiya na kashi uku in sadaka da kashi biyu in bar mata kashi daya tunda ita kare ki zan bari qala sai annabi ce masa la'a فقلت سين ساكي فلين سعد لنا فالشطر يا رسول الله ربا بيو بنا برمة ربي مين توكي ربي إن برمة ربي إن صدق دا ربي قال سيئ النبي صلى الله عليه وسلم كي قيا مسا لا آآ آه، آه. قلت فالثلث شيء بي أكو يا بيس أكو فا نكسا أكو إن صدق دا إن برمة كشي بيو سيئ النبي صلى الله عليه وسلم كي fadi as-sulusu wa sulusu kathirun sulus ma sulus yana da yawa amma ya yadda da sulus din shi yasa Abdullahi bin Abbas ke faɗi da mutane za su bar yin wasiya da sulusi su dawo zuwa rubu da yafi saboda annabi ya maimaita as-sulus wa sulusu kathirun ko da yake ya yadda shi yana gari mutane su dawo su yi da rubu ya fi kaman a kasar dukiya kashi hudu aida da kashi ɗaya maimakon a kasa kashi uku sai annabi ke gaya masa dalilin da sa ya bar yake gaya masa wannan innaka an tazara warasataka ghaniya kai ya sa'ad ka bar magadanka mawadata khairun min an tazarahum alata yafi alheri akan ka bar su matalauta ya takaffafuna nasu suna bin mutane suna roƙo wa innaka lan tunfiqa nafaqatan kai sa'ad babu wani ciyarwa da zaka yi tabtagi biha wajhallahi kana neman yardan Allah a wannan ciyarwa illa ujirta biha bace an baka ladan wannan ciyar wanda za ka yi hatta ma taj'alu fi fi imra'atika har abinda za ka sa a bakin matanka bi mana abinda za ka ciyar da matanka za a baka lada qala fa qultu ya rasulullah sai sadi ke fadi ya rasulullah ya manzon Allah ukhallafu ba'da ashabi yanzu zan a banni a nan su koma madina ne kuma in mutu a makka a nan bayan na hijira na bar makka damuwansa kenan saboda kowanne su sahabi wanda ya hijira daga gari to bai so ya dawo wannan garin ya mutu a nan kuma sai ga kaman hijiran da yi kaman ba ta ɓaci kenan tun daga inda ya hijira nan aka binne shi shine damuwansa ba wai mutuwan ba mutuwan da zai yi a makka a tafi su su hijira za su mutu a madina shi kuma ya mutu a garin da ya hijira bayan da ya hijira allah kuma ya yi masu hijira ya karbi hijiran su yana ganin ya mutu a makka kamar hijiran kuma babu ladan wannan hijiran sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa qala innaka lan tukhallafa fata'mala amalan babu ba za a iya barinka ba kai wani in allah ba zai iya barinka bi ma'ana ka wani aiki wanda take nema yardan Allah wace Allah ya ƙara maka daraja da ɗaukaka a kan wannan aiki tun da ka yi niyya ka yi hijira wani abu ne ya dawo da kai ka mutu anan nan to Allah ya riga ya karbi wannan hijiran ladan hijiranka ya riga ya abin nan ya tabbata a wurin Allah madaukakin sarki kuma in aka baska baka mutu ba kai wani aikin lada to za a ƙara maka daraja a ƙara maka kuma ɗaukaka wala ka sai annabi ce wata kila ma an tukhallafa abakka din baka mutu a wannan rashin lafiyan ba kina annabi ke nuna masa kenan hatta yantafi bika aqwamun har wasu mutane su amfana da iliminka da kuma abin da kake koyar da suna kuma jihadin da za ka yi kana shigar da mutane musulunci waya durra bika asaruna kuma wasu su cutu saboda kai malaman tarihi sun ce lokacin da aka bude farisa da rum duka da Jagoranci, sa'ad bin abi waqqas ne kaga kafirai sun cutu musulmai kuma sun amfani da shi ne annabi ke nuna masa kenan musulmai za su amfana da kai kafirai kuma sa cutu ne Allah zai iya barinka har wasu mutane su amfana da kai wasu kuma su cutu saboda kai ya yi jagoranci yaƙi da aka yi na rom da yakin farisa duka shi a sa'adu bin abi waqqas kuma aka samu nasara kaga mutane sun amfani da shi Allah kuma ya bacci kenan sai annabi ya sake don ya nasar da shi sa'ad din sai yi addu'a shi Allahumma ya Allah amdu li ashabi hiratun ka zartar da hiran sahabbaina bi ma'ana ka tabbatar da ladan su koda sun dawo makka sun mutu a makka ka tabbatar da hijiran da suka yi wala taruddahum ala aqabin kada ka mai da wannan hijiran da suka yi zama babu lada me yasa sa'ad yayi haka din annabi kuma yake gaya masa wannan abin da ya dauki sa'adu yake fari haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa bege zai mutu a makka shi ma yana ma annabi yana fadin ciki zai mutu a makka bayan ya hijira ya bar makka to sai annabi ya yi masa wannan addu'a kuma annabi ya nuna masa din Allah zai barinsa ko kuma zai iya karbi ransa ya sadaka din sadakan ta amfane shi ko kuma a bacci ya rayu rayuwa mai tsawo har mutane da yawa su amfana da shi kuma abin da ya faru din kenan kamar yadda aka ji mutu a shekara ta hamsin da biyar bayan hira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dawo Madina din a Madinan kuma ya mutu a nan al-Aqiq wadi al ake kira wannan wurin shine Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu a wannan hadisi dai kuma yana nuna mana wasiya in mutu yana cikin rashin lafiya ya zo zai yi wasiya to ba a so ya wasiya sama da sulufi sama da ɗaya bisa uku na dukiyarsa in zai yi in har ya yi wasiya sama da uku na dukiya to magada suna da dama su ce ba mu yadda ba abin da ya ɗoro a kan sulufi a maida musu a bashi sulufi ko kuma su ce mu yadda mun zartar shi kenan ya zartu din kenan mafi yawa abinda malamai suke magana kenan ba a wasiya sama da sulusi sai da yarda magada in sun yadda a fitar sama da sulusi in ba wani abu in ba su yadda ba haƙƙin su ne a maida musu a shirai ma wanda aka yi wasiya wasiyansa a baya can na yi magana mutum mace zai iya kyauta da dukiyarsa gaba ɗaya nan in kana da lafiya za ka yi kyauta da dukiyanka gaba ɗaya ba wani abu kamar abokar da yawa ko lokacin da yake da dukiyansa gaba ɗaya da annabi yake tambayan sa mai ka bar ma iyalanka sai jira bar musu Allah da manzon Allah Umar kuma ya raba biyu yake ta kaga annabi bai hana su ba ana saboda lafiyar su lau a wannan lokacin wannan ba wasiya ba kyauta daban wasiya daban a kyauta mutum zai iya kyauta dukiyansa gaba ɗaya iya ga dama ba wanda zai masa ce ban yadda ba amma a wajen wasiya shi ne mutum zai iya wasiya da dukiyansa gaba ɗaya ba ba zai iya wasiya fiye da sulusi ba sai dai in magada su yadda da shi to haka waje waƙafi zai iya waƙafi yana da gidaje duka yake na yi waƙafin su gaba ɗaya sai wanda nake zaune shi kenan zai iya yin haka amma lokacin da ya fara rashin lafiya kuma to nan ne ba za a yadda ba so yanzu sai zama wasiya kuma zai yi to wasiya kuma kada ta wuce sulufi wannan abin da hadisi ke nuni kenan sannan yana nuna mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gaya mashi sa'ad bin abi waqqas wannan rashin lafiya din sai zai yi ba za ka mutu ne ba kuma bai mutu ba har Allah ya raya ki ce wasu mutane za su amfana da kai kamar yadda musulmai suka amfana da shi wasu kuma su cutu da kai kamar yadda kafirai suka cutu da shi sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu kuma yana nuna mana falalan shi sa'ad bin abi waqqas din a wannan abin da yayi ya nuna a kudin sahabbai na neman lada a wurin Allah maɗaukakin sarki da ya ganshi bai da ɗa sai guda ɗaya sai ga to bari ya gabatar da wani abun da zai iya samun lada bayan shi a malamai sun ce a wannan lokacin kuma ya samu ma har ɗa guda ɗaya bayan wannan ɗinɗiyar da yake tunanin ta da to ya samu wani kuma ɗa bayansa kuma a kenan ya samu shi ɗan kuma kaga zai yi ma addini aiki zai ma babansa kaga ya samu wata nasara ta abin nan sanan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi kuma mutum kada yayi huri cewa Allah ya kace mutum kaman mutuwa don wani abu da zai ya sauka a gare shi sai idan mutum mutumin kirki ne to kada ya buri mutuwa in Allah zai iya tsale shi in ya tsara ayyukan alhairi ladan sai girmama in kuma mummunan abu yake yi zai iya tuba bayan ya abun nan Allah ya bacci ne to duk dai hali kada mutum ya wuri cewa Allah ya karbi raina sai dai mutum ya roƙi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini idha kanat al hayatu khayran li wa amitni ko wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li idan la budda sai wannan addu'a sai ne ni zabin Allah ya Allah idan mutuwa shi yafi alheri gare ni ka kashe ni a yau in kuma rayuwa shi ya fi alkhairi a gare ni karaya ni kaga zaɓi ne ka ba Allah sai zaɓa maka abin da zai zama alkhairi in aka bakka ka sai ya tsara ayyukan ka na alkhairi in kuma alkhairi ne sai mutum ya mutu shi kenan sai aljanna to shi yasa ba a mutum ya kira ma kansa mutuwa haka kawai a wannan hadisi abubuwan da yake nuni daga ciki dai kyauta irin na sahabbai falala irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tausayinsa ga sahabbansa da kuma bibiyan yanayin da sahabbansa suke ciki a dubi yanayin lokacin da aka yi hajjin bankwana malamai sun ce wajen mutum dubu da ishirin suka yi hajji tare da shi amma har ya tuna da sahabi guda ɗaya baya nan ya tambaya aka ce bai lafiya ya gai da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora a wannan yanayin a yawan wannan mutane a babu abubuwan sadarwa irin na wannan lokacin har ya gane sa'adu baya nan ba karamin bincike ke ya kansa a abbansa ba an gane ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani sahabi ta ina gani yadda bai ganci yau kawai zai iya tunawa ne baya nan zai iya neman sa kuma dubi saukin kai irin na annabi sallallahu alaihi wasallam din je ya gaida shi a cikin rashin lafiya a matsayin sa na shugaba a wannan lokaci a wannan hadisi abin da yake nuni kenan حديثي نقبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث A wannan hadisi shi ma daga abdullahi dan abbas allah yarda da shi ce annabi ce ci a ganinsa shi abdullahi bin abbas kenan ce da mutane za su kame daga bada daga yin wasiya da sulusi zuwa yi wasiya da rubu daya bisa hudu ce da ya fi domin annabi sallallahu alaihi sallama da sa'adi ce tulus kai ta maimaitawa ce tulus tulus yana da yawa tulus tulus yana da yawa kan nuna kenan inda za a dawo kasa da sulus da ya fi soyuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama sai abdullahi bin abbas ke cewa shi ma abin da ya fi soyuwa a gare shi din a dawo zuwa rubu din kenan ɗaya bisa hudu na dukiya a wannan su ne hadisai guda uku da mai littafi ya kawo a wannan babi na wasiya akwai wasu hadisai daban-daban da suke bayani akan wasiya a wasu littattafai daban amma shi sharafinsa dama hadisi ne da buhari da musulun suka yi ittifaki a kai kenan a wasiya hadisai guda uku ne buhari da musulun suka yi ittifaki a kansu wancan hadisi na farko inda yake magana akan gidan akwai haƙƙin mutum haƙƙin wani akan mutum to wajibinsa ne ya rubuta wasiyarsa kada ya zauna har ya zama rai ya yi halinsa bai rubuta wasiya ba kaga wancan yake ina biwa ne kaza ina shaida ba shaida bai rubuta ba kaga sai ta jayayya tsakanin magada da kuma mai bin haƙƙi kaga haƙƙin sana yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kokari a bada haƙƙi ga wanda yake ake bin haƙƙin ya bada kafin ranar da babu dinari babu azurfa don a lahira aiki ne kawai ba maganan kudi in aka mutu ba biya haƙi ba to haƙi da ayyuka mai kyau ake biya ko kuma da munanan ayyukan da wa'ancan suka za a rage musu a tafta ma wanda ya yake da haƙi wanda yake rike musu da haƙi ba wanda zai shiga aljanna tare da haƙi wani ko ɗan wuta ba zai shiga wuta ba tare da haƙi wani wuta za a ce ba ki tafi da haƙi wani babu sai an biya mai haƙi haƙƙinsa sannan shi din ma in yana bi wani haƙi ba zai je wuta ba sai an ɗauko haƙi wancan ɗin an ba shi an gane idan kuma wancan ɗin bai da abin da za a ba shi zai ɗaya cikin laifuka na ɗan wutan ci ma a ƙara mun shi ce ga shi dama kayansa ka ɗauka to ba za a ba zai tafi wuta ba sai an biya to bai da abin nan bai da aiki na gari kai shi wanda sai an sake ɗauko a zunubin wancan a ƙara mun nan ce bari ka ƙara guzuri shi ma sai ya tafi shine ma'anan annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi a yi ƙoƙari a bada kafin ranar da ya zama la dirham wa la dinar innamal hasanatu sayiatu ce babu dinari babu dirhami abu mai kyau ne kawai ko kuma mara kyau to shi yasa din ake malamai suke yin bayani akan abin da ya shafi wasiya ne wasiya ta wajibi ita ce wanda mutum haɗi wani ne a kansa wajibi ne ya rubuta wasiyarsa in babu shaidu wasiya ta sunna mutumin da yake da yalwa da dukiya kuma yayi wasiya sulusi ko kasa da sulusi sunna ne wannan wanda zai dinga samun lada abin da ya baya ya mutu kenan kuma wasiya ba ta tabbata sai wanda ya yi ta din ya mutu da wasiya in na mutu ne a bawa ne kaza to bai zama na wani din sai lokacin da ciwon can ya mutu shi yasa aka ce da wanda aka yi wasiya ya riga mutuwa shi na wasiya ta dawo ga mai ita don shikenan kuma yanzu ko kuma sai ya kace waccan din wanda ya yi wasiya shi wanda aka mawa don ya kosa ya karba sai je ya yi dabara da zai kace wancan kenan shi kuma sai a masa hukuma don malaman usul suna da ka'ida cewa manista ajala shay'an qabla awanihi yu'aqabu bi hurmanihi duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacinsa to sai a masa hukuma da haramta masa wannan abu shi yasa aka ce idan mutum ya kace wanda zai gada ba zai gaje shi ba saboda ya gaggauta gado din kafin lokacin sai zai shi da ba za ka samu ba to haka shi ma mai wasiya in wani yayi wasiya da wani sai shi wancan din ya kashe wanda zai yayi masa wasiya shikenan sai a haramta masa shi a wannan shine karshen babin mu anan sai babin da zamu shiga a sati mai zuwa sai babin da yake bayani akan gado kaga wasiya in mutu yayi rashin lafiya ne yake wasiya ana gama wasiya ai sai mutuwa ana gama mutuwa sai mai sai maganan gado kaga yadda malaman fiƙi suke tsara abubuwansu sun faro da haƙƙin Allah tukuna abin da ya shafi ibada sun gama da haƙƙin Allah sai abin da haƙƙi na mutum abin da ya shafi su aure sai kuma mu'amalat na yau da kullun cinikayya daga cikin cinikayya waɗannan babubuka suke shigowa abin da ya shafi kyauta tsintuwa su wasiya ɗin da sauransu sai su shigo daga wasiya ana tsare wasiya sai maganan gado saboda dama a lokacin da mutu ya ga yana kusa da mutuwa ne zai yi wasiya to yana mutuwa sai maganan gado kenan kaga tsari na fikihu kenan ana gama gado shi kenan magana ya tsare mutu ya gama ya kulle rayuwarsa gaba daya kenan za ga ko a bala fitafan fikihu babin gado shine garshe to an gaya maka rayuwarka tun daga farko har zuwa sai a zo karshe a kulle shi da maganan gado shi kenan a wannan kenan insha Allah babu ya dan wannan babi sati mai zuwa insha Allah za mu shige shi mu yi bayani akan abin da ya shafi shi gado din rukunansa, da kuma sharruɗa da kuma dalilai da abin da ke hana gado da magada in mutum ya mutu ɓangaren maza da kuma magada a ɓangaren mata da kuma abin da kowane zai iya gado in mamaci ya mutu ya bari don wannan su ne kamar kawa'idin na gado ka san abin da ke sa gado ka san sharruɗa in sun shi ka za a yi gado ka san rukunan na shi gado din ka san kuma magajan ga wanda ya mutu an ce wani ya mutu wa ya bari ya bar wani da wani da wani da wani su ne magadan kenan sa'annan ka san kowane kuma abin da zai gada su ne abin nan furut din kenan wanda Allah ya yi magana a kansu yusikumullahu a auladikum ko kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun Allah ya yi bayani akan furut guda shida wanda Allah ya fade su a cikin alkur'ani ana kiran shi al-furudul muqaddara fi kitabillah amma akwai nisku rabi kenan akwai rubu daya bisa hudu akwai sumun daya bisa takwas akwai tulus daya bisa uku akwai sulutani biyu bisa uku akwai asudus ɗaya bisa shida guda shida ana kiransu alfuruzu sita waɗannan su ne wanda Allah ya faɗe su wanda mutane ake kowane ce kowa ne yana da sulus ta dawo da dalili kaza wani yana da su akwai mutane da ba su da wannan kuma ana kiran su asibai wanda mutum ya mutu in babu kowa kawai zai zo su kwace duk abin da ya bari kamar ƴaƴan mutu sun sai na ƴaƴa maza ko ko da guda ɗaya ne ya nufi bai da kowa shi ba a maganan kana da kaza ko gaza. nawa ya bari miliyan ya sai kwashe abin sai ya yi gaba haka uba shi ma uba yana gado da bangare biyu yana yin da asibiti kuma yana yin da farali in mutum ya mutu ya bar uba da kuma yaya to uba yana cikin ɗaya bisa shida in ya mutu ya bar uba kawai ba yaya shikenan uba zai iya kwashe duk abin da mutum ya bari an gane abin to haka kaka haka kuma jika jika yana tsayuwa matsayin ɗa'in babu kaka yana tsayuwa matsayin uba in babu uban kaman wa kuma shi ma tsalle duka haka suke tafiya waɗannan su ne kaman kawa'id ɗin da ya kamata kowane musulmi aƙalla dai ya san su a ɓangaren gado wato formulas kenan na shi gado ɗin wanda ribon yana buƙatar aiki da shi na yau da kullum amma dai in ka san wannan da an gaya ma mutum wani ya mutu kawai sai ka san wannan da ya bari ya bar uba da uwa da matan aure da kuma yaya shi nan kawai sai ce matan aure ɗaya ko hudu tana da ɗaya bisa takwas sai a buga dukiyar da ya bari to takwas na ta kenan shi kenan iyaye ba tun da akwai yaya suna da ɗaya bisa shida dawwa li abawaihi li kulli wahidin minhuma sudus in kana lahu walad bi daya bi ta shida shikenan sai a buga dukiyar da ya bari duk da wancan ba sai an cire daya bisa takwas ba daga farkon dukiya sai ya ci ba su daya bisa shida kowannen su daya bisa shida li kulli wahidin minhuma sudus shikenan ya bar ya maza da mata me ya rage abin da ya rage zakari mithlu hadhihi unsa yayi shikenan sai su riba namiji yana da goma mace tana da biyar shikenan in maza kawai daidai da wadaida za su raba in mata ne kawai sun fi biyu ɗaya bisa uku kawai za su ɗauke uba sai ya ɗauki abin da ya rage in kuma guda ɗaya ce mace sai su ɗauki rabi shikenan abin da ya kamata a ɓangaren gado kenan abu yana da wahala amma kuma yana da sauƙi a formula sai mutu ya san su zai samu sauƙi insha Allah.